اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗaya ga wata mai albarka watan ramadan hijiran annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina 1427 wanda ya zo 23 ga watan tara 2006 Allah cikin ikonsa da rahamarsa da jin kansa ya raya mu har ga mu mun kewayo shekara guda don ci gaba da wannan aiki na tafsirin alkur'ani muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da ayoyin da muke karantawa Allah ya mu cikin ceton alkur'ani mai da muka saba duk shekara ana samun hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala akan wasu daga cikin 'yan uwanmu waɗanda mun yi azumi da su waccan shekarar amma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa ya karɓi rayukansu ba su samu daman isowa wannan wata ba haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna ta'aziyya kuma ga sauran yan uwa waɗanda iyalansu suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya musu rahama ya ji kansu ya sa su cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da alƙur'ani mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa mai albarka da kuma sa mu cika da imani kamar yadda aka sani za mu tashi sura ta goma sha tara suratu maryam wanda tana da ayoyi casa'in da tara ko casa'in da takwas ko malamai sun yi ijima'i wannan sura ce wato makiya على ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن ناصرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب bayani wannan sura tana cikin surori makkiya kuma kamar yadda muka shina alkur'ani yana da sauka sau biyu akwai ma nazala fi makka akwai ma nazala fi madina wannan kaso biyu akwai ayoyi akwai surori waɗanda suka sauka a maka kawai akwai ayoyi da surori waɗanda suka sauka a madina da haka a cikin littafin al fi ulumil qur'an na imam suyuti yana cewa malamai sun yi kauli uku dangane ga tantance surori da ayoyin makka da kuma surori da ayoyin madina kauli na farko shine malaman da suka ce dukkan wata sura ko aya da ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin hijira shin wannan sura din ta sauka a makka ne ko a madina kuma tana magana ne akan mutanen makka ko mutanen madina in dai kafin hijira ne to sunanta makiya idan aya ce makiya idan sura ce haka dukkan wata aya ko sura da ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan yayi hijira ya dawo Madina wannan sura ko aya za a kira ta madaniya ko da ku tana magana ne akan mutanen makka wannan shine kauli na farko a cikin akawalin guda uku kuma shi ya furin jaye kauli na biyu wanda suka ce a'a dukkan surar da ta sauka ko aya tana magana akan mutanen makka ko da a makka ta sauka ko a madina ko kafin hijira ko bayan hijira in dai har tana magana ne akan mutanen makka ko akan marhala ta da'awar makka wannan sura ko aya sunanta ainihin wato makkiya haka dukkan wata aya ko sura da ta sauka tana magana akan mutanen madina ko tana magana akan marhalan madina shin wannan sura ko aya ta sauka ne kafin hijira ko bayan hijira mutukar dai bayanin da take yi ya shafi mutanen madina da sunan wannan aya ko sura madaniya kauli na uku wanda suka ce a'a ana magana ne akan guri dukkan sura da ta sauka a makka da yankin makka shin tana magana ne akan mutanen makka ko a kan mutanen madina kafin hijira ne ko bayan hijira in dai a makka ta sauka da kewayen makka a tsawon shekara 23 da alkur'ani yana sauka to wannan sura sunanta makkiya ko wannan aya sunanta makkiya haka duk wata sura ko aya da ta sauka bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo madina ta sauka a madina ko a ƙauyukan da suka kewaye madina to wannan sura ko aya ko akan wa take magana sunanta ainihin wato a madaniya ko aya ko sura wani shine kauli uku da malamai suka yi kuma kaulin da aka kawo na farko na cewa ana itibari ne da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma madina to duk surar da ta sauka kafin hijira ko a ina ta sauka sunanta makiya ko aya din haka duk wacce ta sauka bayan hijira ko a maka ta sauka ko a madina in dai bayan hijira ne tana magana akan mutanen maka ko mutanen madina ko marhalan maka ko marhalan madina wannan sunanta ainihin madaniya ko sura din ko aya sana ana samun sura ga baki ɗayanta daga farkonta zuwa ƙarshe dukkaninta madaniya ce ana kuma samun aya ah, wata sura daga farkonta har ƙarshe dukkaninta makiya ce ana kuma samun wata sura din mafi yawanta makiya ce amma akwai ayoyi uku ko hudu ko biyar madaniya a cikinta ana samun kuma wata sura din wato madaniya ce amma suka samu ayoyi uku ko hudu a cikinta makiya sura da ta fi kowace tsawo a cikin surorin makka ita ce suratul araf duk surorin da aka sauka a makka wacce ta fi kowace tsawo a makka ita ce suratul araf haka surar da aka saukar a madina wacce ta fi kowace tsawo ita ce suratul bakara da aka suratul bakara ita ce mafi tsawo a surorin madina suratul araf ita ce mafi tsawo a surorin a makka to surori da aka buɗe su da irin waɗannan hurufa da ake kira su hurufun tahajji irin su alif lamin su alif lamra malamai sun yi maganganu akan yadda za a fassara su wasu hutar da kansu ba su wahalar da kansu ba su wahalar da mu ba sun sun ce alif lamim sai su ce Allahu a'lamu bi muradi wannan shi shine magana da tafi dacewa to amma akwai malamai waɗanda suka yi kokarin fassara waɗannan surorin da suka zo da irin waɗannan alif lamim alif lam ra ha mim ayin sin qaf surori ne guda 29 sannan hurufan da suka zo a cikin waɗannan lissafai a cikin huruful hijaiya guda ashirin da tara huruffa goma sha hudu ne kadai suka zo a cikin irin waɗannan lissafi na buɗe sura sannan adadin huruffan gaba ɗayan ka kirgo su za ka samu huruffa saba'in da takwas adadin huruffan gaba ɗaya alif lamim an maimaita ta sau shida akwai alif lamim suratul baqara ali imran ankabut rum luqman da suratul sajada wannan sune masu alif lam mim guda shida sannan masu alif lam su kuma guda biyar ne akwai suratul yunus suratul hud suratul yusuf suratul ibrahim suratul hijr sannan masu hamim su bakwai ne akwai suratul ghafir fussilat shura az-zukhruf ad-dukhan al-jafiya da suratun ahqaf waɗannan su ne suka zo da alhamim wato su bakwai kenan kenan masu hamim duk sun fi yawa kenan sannan masu alif lamim suna zo su sannan masu alif lam suna zo su tsasi mim an faɗe ta ne so biyu suratul shu'ara da suratul qasas sai kuma duk ragowar ɗaya ɗaya ɗaya ne alif lamim fat, alif lamim ra kaf ha ya ayun sad ha qasin yasin sad qaf nun waɗannan duka su kuma ambace su ne sau daidai daidai sannan a waɗannan hurufa guda goma sha hudu waɗanda aka nana ta wasu su har suka kai sau saba'in da takwas alif shi kaɗai a waɗannan farkon surori an maimaita shi sau goma sha hudu limun an maimaita shi sau goma sha bakwai ha'un sau bakwai kaf sau biyu nunun sau ɗaya sinun sau biyar lamun sau goma sha hudu. kenan mimun ta fi kowace yawa a cikin hurufan da aka buɗe waɗannan surori din ita ce ta zo sau goma sha uku mai binta a yawa shi ne ainihin allah wanda ya zo sau goma sha uku sannan alif shi ma zo sau goma sha uku fad an ambace shi sau uku sai rakun sau shida hakun sau biyu yakun sau biyu ainun sau biyu kafin sau ɗaya sai tsaɓu sau uku wannan shi ne zai ba da adadin wato saba'in da takwas na waɗannan hurfa da aka nanata a farkon wannan sura sau da maganganun malamai da suka yi suka ce a'a akwai hisabul jummal hisabul jummal shine ake cewa bajada wanda ake lissafin a ce babudun wato biyu sau biyu su ne hudu ba tana ɗaukar biyu wata baɗin biyu in ka haɗa su hudu sai ka ce dalu dalu kuma yana ɗaukar hudu shi kaɗai. da ana lissafin sai a ce kamar ka ce 4 plus 2 plus 2 is equal ko to sai su ce babbudun wato biyu sau biyu dalo shine hudu ah, wasu ka ce da wannan lissafin yi to a wannan lissafin ne kafin yana daukan ashirin hakun biyar yakun goma ainihin saba'in sabin casa'in to sai suka buga lissafin suka ce to a kafaya ainihin sa hurufa ne waɗanda a hisabar jummal sun ba da ɗari da casa'in da biyar sun ba ɗari da casa'in da biyar a lissafi kenan to sannan aka ce to waɗannan surori na Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani kowace sura akwai hikimar da Allah ya buɗe ta da ita yasa wanda yake karanta alqur'ani in ya fahimci wannan da kyau zai more wa alqur'ani da yawa zai samu moriya a cikin sa nau'ukan yadda Allah ta'ala ya buɗe surori a cikin alqur'ani ya kasu so goma kamar da yazo cikin alqur'an fi ulumul qur'an na imamu zarkashi yace farko akwai surori da aka bude su da yabo ga Allah ko tsarkake shi waɗannan surori da aka bude su da yabo ga Allah ko tsarkake shi akwai surar da aka bude ta da alhamdulillah waɗannan surori ne guda biyar akwai suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin akwai suratul an'am alhamdulillahi allazi mai waja'ala adh-dhulumati wan-nur sannan sai suratul kahfi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba sai suratul sabai alhamdulillahi suratul sabai allazi lahu ma fis samawati wa fil ardi sai suratul fatir alhamdulillahi fatir samawati wal ardi waɗannan su ne surori guda biyar waɗanda kowace an buɗe ta da yabo ga Allah da haka wannan an buɗe su ne al istifshahu bis sana'i ala Allah ta'ala sai surori kuma waɗanda aka buɗe su da wato albarkar Allah tabarakan ladhi nazzala al-qur'ana ala abdihi tabarakan ladhi bi yadihi al waɗannan su ma an buɗe su ne da nuna wato albarka Allah tana da yawa to wanda yake da albarka da yawan nan shine wanda mulki yake hannunsa shine wanda ya saukar da alkur'ani ga bawansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akwai surori guda bakwai waɗanda su kuma duk an buɗe su da tsarkake Allah sune akwai subhanallazi asra bi abdihi subhanallazi kun ga an buɗe ta da me an buɗe ta da tsarkake Allah subhanahu wata'ala sai sura ta biyu sabbihisma rabbikal a'la ka yi tasbihi da sunan Allah mahaliccinka mafi ɗaukaka kun ga buɗe ta da tasbihi ga Allah sai sabbaha lillahi wanda ita tana da surori guda uku akwai suratul hadid akwai suratul hashari akwai suratul safi sai kuma yusabbihu lillahi ta kuma tana da sura biyu akwai suratul juma'a akwai suratul taghabun wannan shine kaso na farko na surorin da aka bude su imma da yabo ga Allah kamar alhamdulillahi. ko bayanin rahama Allah tabarakal ladzi bi yadihi mulku tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi ko kuma a bude ta da tasbihi ga Allah subhanal ladzi asra bi abdihi sabbih isma rabbikal a'la sabbaha lillahi yusabbihu lillahi kaga nan duk an bude su ne da tsarkake Allah subhanahu wata'ala da nuna itarsa da kamalinsa sai surori na biyu waɗanda su kuma duk an bude su da kira kana bude surar kira za ka ji an yi su kuma waɗannan surori ne guda goma akwai wanda suka zo da ya ayyuhan lazina amanu surori ne guda uku akwai suratul ma'ida ya ayyuhan lazina amanu awfu bil uqud akwai suratul hujurat ya ayyuhan lazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi akwai suratul mumtahanati ya ayyuhan lazina amanu la a aduwwi wa aduwwakum awliya Kunga ga waɗannan uku kenan daga cikin goma da an buɗe su da ya ayyuhan ladina amanu sai waɗanda suka zo da ya ayyuhan nabiyu akwai suratul ahza ya ayyuhan nabiyyu taqillah akwai suratul talaq ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa akwai suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajika sannan akwai ragowar biyu wanda su kuma an buɗe su da ya ayyuhan nasu akwai suratul nisa akwai kuma suratul hajj ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati shay'un azim waɗannan su ne surori guda takwas sai ragowar biyu ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila waɗannan sune surori waɗanda kana buɗe qur'ani su kira suka fara sai ka so na uku sune surorin da aka buɗe su bil jumal al-khabariyya al-jumal al dama in ka karanta an-nahwu al-wadi al awwal na yan firamare zaka ji an ce jumla ta tafi ila ismail akwai jumla ismiya akwai jumla fi'iliya to wannan akwai surorin da da ka bude su zaka ga sun fara da ɗaya daga cikin waɗannan jumloli guda biyu su waɗannan surori ne guda ashirin da uku akwai suratul anfal kana bude ta yas'alunaka anil anfal kaga an fara da jumla fi'iliya akwai suratul tauba bara'atun minallah kaga an bude ta da mubtada da khabar akwai suratul nahl ata amrul lahi kaga an bude ta da ainihin wato jumla fi'iliya to suna nan suratul anbiya me take suratul anbiya ikitaraba lin nas hisabuhum kaga taraba kaga jumla fi'liya aka bude ta to waɗannan suna nan da yawa akwai suratul mu'minun suratul nur suratul zumar suratul muhammad suratul fath suratul qamar suratul rahman suratul mujadala al-haqa al-ma'arij nur al-qiyama abasa al-balad al-qadar al-bayyina al-qari'a at sai ka karshen su al kawkar waɗannan su ne surorin da su kuma an buɗe su ne da jumla ismiya ko jumla fi'iliya sannan sai kuma waɗanda aka buɗe su da rantsuwa su kuma kana buɗe su rantsuwa za ka gani Allah ya rantse da wani abu waɗannan kuma surori ne guda goma sha biyar fati safa والساريات ذروة والطول وكتاب مقطور والنجم إذا هوى والمرسلات قربا والنازعات والسماء ذات البروج والسماء والطارق من قرن ثواني دون نواو أنا كرا سواو القسم والفجر والشمس وضحاها والليل والضحى والتين والعاديات سكر شمس والعصر إن الإنسان لفي waɗannan surori goma sha biyar su kuma an buɗe su ne da rantsuwa to wannan shine kaso na hudu na surorin sai kuma surorin da aka buɗe su da sharaɗi kana buɗe su wani za zaka ji an faɗa idan idan idan misali idza waqa'atil waqi'a idan me afkuwa ta afku kaga an buɗe ta da Iza idza ja'a nasrullahi wal fath idan nasara Allah ta zo da buɗe Idan idza ja'aka almunafiquna idan munafikai sun zo ma idza shamsu kuwirat idan rana aka shafe haskenta iza sama'u fadarat idan wato sama ta tsage iza sama'u shaqqat idan sama ta kikkece iza zulzilatil ardu zilzalaha waɗannan su ne surori su kuma guda bakwai wanda kana buɗe su sharaɗi za ga an buɗe sai na shida wanda su kuma da umarni aka buɗe su kana buɗe sura zaka karanta umarni zaka ga Allah yayi kawai a farko misali qul uhiya ilayya muftama a nafarun min al-jinn kaga qul iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kun ga lafazin iqra فعل امر مجزوم على جزمه السكون على اخره والفاعل ضمير متصل تقديره انت قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس waɗannan surori su kuma an buɗe su da wato ainihin umarni sai surorin kuma da aka buɗe su da tambaya kana buɗe su su kuma tambaya ce su ne kaso na bakwai ta alal insani hinun min al-dahar amma yatasaalun hal ataka hadithul ghashiya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ara'aita allazi yukazzibu bid-din kun ga duk da tambaya aka bude su waɗannan surorin su kuma sai surorin kuma da aka bude su da addu'a addu'a aka yi ko wani lafazi aka faɗa wanda zai faɗa kan mutum wanda ba mai daɗi bane ne lil mutaffifin bone azaba musiba tashin hankali ta faɗa kan masu kauye mudu mudun ilimi da mudun karatu da mudun aiki da mudun awo dan imam mali ya ce da kulli shay'in wafa'un wa tatfiyi komai akwai cikawa akwai tauyewa sannan wailul li kulli humazatin lumaza tabbat yada abi lahabin tab waɗannan duka an buɗe su ne su da wannan sai sura ɗaya kaɗai da aka buɗe ta duka alim abinda ake kira ta'alil shine a faɗi dalilin yin abu fi quraish saboda sabawar quraishawa ila fihim rihlatan shita'i wa sayf sabon su na yin tafiyar kasuwanci guda biyu ɗaya zuwa ƙasar sham ɗaya zuwa ƙasar yaman wannan lokacin bazara wannan kuma lokacin hunturu sai surorin kuma da aka buɗe su da waɗannan hurufun ta hajji su guda ashirin da tara waɗanda muka yi bayaninsu a baya abinda malamai suka ce dangane ga tafsirin waɗannan alif lamim ka kaya ayin sad suka ce lam yasbut an rasul sallallahu alaihi wa sallama hadithu sahihun marfu'un fi ma'ana hadhihi al-mu'min ko ɗaya ba a samu hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya bayanin ma'ana ɗaya daga cikin hurufan nan ba da ka duk abin da zaka faɗa kundin ka ne kawai sannan na biyu suka ce lam yakun iftitabul kalami bi ahruf al hijaiyya al muqatta'a uslubun lam yakun ma'rufan inda al wa lam ya'lafu min qabl wa inna ma kana usluban jadidan ولذا فلن نجد لها شاهدا من كلام العرب suka ce fara magana da alif kai shiru sad nun ƙaf ah, laraba ba saba da wannan ba da haka sai qur'ani dinga tsorata su kin yazo zai fara tilawa ya ce ma alif lam kaga ya ji hankalin ka kenan to wannan abu ne da ba za ka taba ganin misalin sa a cikin waƙoƙin larabawa ko a maganganun su ba da haka qur'ani ya gagare su sai malamai suka ce tunda a wasu sun yi giggiwa sun shiga tafsirin waɗannan hurufa har a cikin wato tafsirin da a cikin at-tahrir wa na ibnu ashur ya kawo cewa an samu kauli ashirin akan tafsirin waɗannan hurufa kauli ashirin malamai suka yi akan tafsirin wannan haka nan akwai littafi da wani malami da ake kiransa da tafahad abdurrabbina abdurrahman ya yi wani littafi mai suna wujuhu tahaddi wal ijaz fil ahruf al sannan akwai kuma al burhan fi ulum qur'an akwai fathul kadir na imam shaukani akwai tafsirul razi na fakhruddin razi duka sun yi bayani sun hakaito waɗannan tafsirai da malamai suka yi amma duka mun ce tafsirai ne waɗanda ba su zama karɓaɓɓu ba sun kai tafsiri kusan ashirin wasu ka ce inna ilmun ista asara Allah bihi in an ce alif lam mim ka ce Allahu a'lam kawai ka bawa Allah sani shikenan wannan kuma kaulin shi yafi hankali a cikin kaulan gaba daya sannan suka ce a inna ha hurufun muqtadaba min asma'illahi ta'ala wa sifati wasu suka ce a sunaye ne da aka tsamako su ko aka yanko su ko aka ɗebo su ko aka danko su daga cikin sunayen Allah ta'ala da sifofinsa suka ce misali in ka ce alif isharatun ne ila ahad wato kama alifin ahad aka dauko suka ce lamun din na ila latif al-latif al-khabir wannan ai wani abu ne kuma da ko suka ce wai mimun kuma yana nuni zuwa ga malik to wannan tafsirin malamai suka rushe suka ce san mu yadda da wannan tafsirin ba dabara ce kawai aka yi anan sannan na uku suka ce a inna ha rumuzun ila ila asma'illahi ta'ala aw asma'ir rasul nuni kake zuwa da sunayen Allah ko sunayen manzon Allah ko sunayen mala'iku suka ce alif din nan Allah Allah Jibrilu mimin kuma Muhammad aka ce wannan tafsirin naku shi ma ba a karɓe shi ba don ba ku da sahabbai ba ku da tabi'ai manzon Allah ko bai fasara ba da ka wannan tafsirin shi ma aka rushe shi wasu ka ce a sunayen mala'iku ne wani mala'ika ne ka faya ayyuka da wannan shi ma suna faɗa malamai suka rushe wannan wasu ka a rumuzun ne ne muddati baqai ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam da hisabul jummal wasu ka a littafi ake yi na shekaru da adadin sanawat da za su wuce wasu ka a wato rumuzi ne wato ishara ce zuwa ga wasu ma'anoni daban kamar ka ce alif lamim ana nufin wai ana Allahu a'lamu ko alif lamra ana Allahu ara Suma ma bayan su wannan tafsiri malamai suka rushe shi wasu ka ce ishara ce zuwa ga taskiyatul kan ishara ce zuwa ga taskiyatul kan domin hurufan guda saba'in ne da takwas to kuma sha'abul iman sha'abul iman su guda saba'in ne da yanki al'imanu bid'un wa saba'una shu'uba wal haya'u shu'batun min al-iman suka ce saboda haka kamar nuni yake da cewa kowa ya tashi aikin da zai kai shi zuwa aljanna shi ma dai wannan bayani ne kawai wasu ce a sunayen surorin da waɗannan hurufa suka fara da su ne wasu ce a sunayen alkur'ani wasu ce a waɗannan sunaye wato ainihin sunayen Allah ne ma wasu kaci ce a waɗannan sunaye ne waɗanda wato ba ma sunaye ba ne hurufa a fi'ilai ne wani ce alif lami ma'anansa alamma ima ma'ana nazara an kace ce alif lami wai nazala zalikan kitab wannan littafi ya sauka dukkan kun ga ya zama dukka makawa ne sau suka ce a'a rantsuwa ce Allah ta'ala ya rantse da waɗannan wasu suka ce a'a karantar da mu ake cewa duk mai karatu ya fara da furuka in za ka yi karatu a fara wuya maka hurufa da siffofin hurufa da makharijin huruf na waɗannan hurufa din ka iya karanta su ka san su da wasalin suka ce kawai abin da yake nuna ke wasu ka ce a jan hankali ne zuwa ga waɗanda suka ce za su iya yin alkur'ani Allah ya ce to shikenan ai kun saba da yin kun saba da hurufa to ga hurufan nan ana nuna muku su in kun isa ku zo ma gama alkur'ani wasu ka ce a kowane wato harafi daga ciki yana nuni zuwa ga muddar wasu mutane ko ajali na wata al'umma wasu ka ce a yana nuni ne zuwa ga yankewa daga wata sabuwar magana zuwa shiga wata duk waɗannan maganganu ga baki ɗaya ƙaunin da ya kurin jaye a ciki ko a ina ma ka gan shi ƙaunin da ya kurin jaye da ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ko kwaya ɗaya a kai shi kuma tafsiri malamai sun kasa shi gida gida Kuka ce akwai at tafsirin bil ko? التفسير بالمعصوم يا كتزوى جداؤه أفاي تفسير القرآن بالقرآن أفاي تفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة قولا وفعلا وتقريرا suka ce akwai kuma wato abin da ake kira at-tafsir bi aqwali tafsir bi aqwali tabi'in bi aqwali sahaba wa tabi'in wato yin tafsiri da maganganun sahabai da tabi'ai a ta wacce ta tabbata daga gare su suka ce kuma akwai a tafsir da ruju'i ila kutubin lugha al-muwaffaqa yin tafsiri ta hanyar komawa ingantattun littattafan ruga waɗanda aka aminta da su da yasa aka ce littafin lugha da aka aminta da shi ba kowane littafin lugha ake fassara qur'ani da shi ba misali munjid littafin munjid wani ba ya rubuta shi da wani kirista mutanen lubnan larabawa ne wasu rubuta shi a cikin littafin an gano sun yi tadaliki da yawa sun tattalla wasu kalmomi ba yadda suke ba da aka malamai sun mutu hujumi sun mutu gyare-gyare sannan da inda suka kawo suna a suna da wasallam a bugun da suka yi na baya sai suke nabiyul arab annabin larabawa ko annabi kawai ba sa dangana shi zuwa da kowa sai a bugun nan na ƙarshe bayan an yi ta mutu talanjin ɗinsu shine suke sa annabi sa sallallahu alaihi wasallam da aka da yahudawa ne malami bai kamata a ce me ya hujja ka ce a duba wancan ba sai dai ka ce a duba lisanul arab na ibn manzur al-ifriqi wanda yanzu yana nan an yi bugu mai kyau mujalladi goma sha biyar ko a duba tajul arus na imam zubairi wanda yana nan mujalladi talatin da shida ko kuma a koma cikin al-nihaya fi garibin hadith na ibn al-afir wanda an buga shi mujalladi ko kuma al-siha na imam al-jawhari ko muktaru al-siha na abubakar razi ko irin su ahun na faizu a abadi da sauran irin waɗannan littafai waɗanda malaman sunna sun yarda da su cewa malaman musulunci ne ba za su fassara wani abu ba daidai ba a cikin alkur'ani don mutum yana sai koyi tafsiri ta hanyar suka ce kaso na biyu kuma akwai at-tafsiru bil ra'ayi ko at-tafsiru at-tafsiru ishari ko at-tafsiru ijtihadi kace az-zikru marfu'un bil muzmar ma'ana hazal lati natlu alaika, wannan abin da muke karanta maka ya Muhammad ambaton rahamar Allah ka ne ga bawansa Zakariya annabi Zakariya Allah ta'ala ya ambaci sunansa a cikin alqur'ani sau bakwai kuma Allah ya nuna mu'jiza ta hanyar annabi Zakariya domin ya tsufa tuko matarsa ta tsufa tuko har sun fidda ba za su haihu ba sai Allah ta'ala ya wato kaddara haihuwar annabi haya ta cikin zuriyar wannan tsoho Mun ga abin mamaki ne za a ga yan tsohuwa ya shekara casa'in ko tamanin ko saba'in da ciki misali kuma a ga tsoho dan shekara ɗari misali ko ɗari da goma ko ɗari da ashirin ya ce ai haihuwa aka min jiya jariri shi na mace ba a mamakin sosai za a fi mamakin na na macen to shi yasa abin sai zama aya ce dan haka sai Allah ya buɗe wannan sura da ambaton wannan abu da ya faru ga annabi zakariya domin a karantar da mutane kada su dinga fidda rai da rahamar Allah lafiya su min rauhillah a can cikin suratul anbiya Allah ta'ala yake ga mana wa zakariya izna da rabbu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya وأصلحنا لهم زوجا إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين النبي زكريا lokacin da ya ɗaga hannu yana kiran Allah me ya jawo annabi zakariya ya kira Allah ya bashi da da ya fitar ne ba zai haihu ba mu'jiza da karamar da Allah ta'ala ya bayyanar a hannun Maryam su ne suka ja hankalin annabi zakariya cewa shi ma kai ya fitta rai daga rahamar Allah domin lokacin da Allah yake ga mana kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada inda harizka قال ya maryam أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير to wannan abin da ya faru ga Maryam maryam tana wani guri daban sai zo ya tarar da kayan itatuwa da babu su a kasar ko babu su a yankin ko kuma babu su a wannan zamanin sai ya mamaki ya tambaye ta ina kike samun irin waɗannan kayan marmari ya ke maryam sai ta ce daga wajen Allah ne tun daga wajen Allah ne zai iya kawo abin da ba ba lokacin sa ba kun ga kenan ya nuna zai iya baka dama ba a lokacin da kake zato ba saboda haka hunalika da a zakariya rabbu a nan take a wannan wuri sai annabi zakariya shi ma ya daga hannu ya kira Allah cewa Allah ya bashi habli min min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a Allah ka bani zuriya kuma zuriya tsarkakakkiya nagartacciya ta kwarai innaka sami'ud du'a kai ne mai jin addu'a to sai Allah yake gaya mana wannan abin da ya roƙa din an bashi sai ce zikiru rahmatu rabbika abdahu ambaton rahamar Allah mahaliccinka ga bawansa zakariya wato Allah zai ambaci yadda ya lullube shi da rahamarsa don mu ma muna da bukatu a wajen Allah mu sa rai za a ba mu domin gashi an ba zakariya ibna da rabbahu lokacin da ya kirawo Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinsa ya kira Allah subhanahu wa ta'ala nida'an khafiyan kuma kira a koye malamai suka ce me dalilin da ya sa annabi zakariya ya koye da yi a fili ba wasu suka ce ya yi ne don gudun riya kana son ka roƙi wata bukata ba ka san kowa ya sani sai ka shiga ɗaki ka kulle ka kashe fitila a cikin duhu da kai sai Allah ba mai jin ka ba mai ganin ka na biyu suka ce a'a dan kada mutane su ce ku duba wannan tsoho da Allah ka tsufa ta kuma kana ce a baka ɗa sai aka kamar yana roƙon abu mustahil shi kuma ya san Allah babu wani abu mustahil a wajen Allah saboda haka wannan shine dalilin da malamai suka faɗa na biyu wasu kuma suka ce a abin da yasa ya kira Allah a koye bai bari mutane sun ji me yake roƙo ba don kada a yi masa hassada kan ɗan da yake so ko kuma a ji dalilin da yasa yake neman ɗan, don ya samu wanda zai gaji an ne a bayansa wannan shine bayanin da malamai suke guda uku daga cikin dalilin da ya sa ko kuma suke ganin shi ne dalilin da ya sa wato annabi zakariya ya kira Allah ta'ala a boye qala sai ta rabbi inni wa hana al'azamu minni yace ya Allah ta'ala mahalicci na inni wa hana al'azamu minni ni hakika kashi na yayi rauni in kashin mutum yayi rauni a alama ce ta ya tsufa in kuma kashi yayi rauni to ina ko maganar nama da fata nan shi ya rauni ai fata da da nama su suka fi komai rauni kenan a cikin mutum su da aka ce kashi na ya yi rauni da yake nufi kenan na tsufa don tsoho ya riga ya tsufa kun ga wani sai da sanda ma yake tashi wani ya riga ya rankwafa haka ya ya zama lam'ara tsayi saboda tsufa da shekaru tun mutum yana alif har ya dawo lam'ara kun ga ai ya karkata kenan zuwa ga tafiya lahira to shine suka ce to dalilin da ya faɗa ke da yace inni wa hanna azamu binni haƙiƙa ni kashina yi rauni ma'ana na tsufa sosai tukuk tukub washta'ala ra'asu? shayban sannan kuma kaina ya kullu da furfura sai kamanta shi da kamar ka a ashana ka jefa a cikin yayi ko a jikin karbani ko a jikin itace kaga wuta za ta tashi ba ba ba ta cinye wannan to sai kamanta faɗowa kwamfura kansa ta zo ta cinye ta واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزر القضاء wato farin ya shafuɗi bakin kamar yadda ake kunna wuta a jikin itace to shi ma yace Allah to gaci wato wannan shi ne dalilin da yasa yake roƙon Allah ta'ala ya ba shi ɗan da zai gaji karatu da annabta ya ci gaba da wa'azi walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiyyan kuma yace ya Allah ta'ala ban kasance kababbe ba bi du'a'ika saboda addu'a da kiran da nake maka bauta maka da nake yi da kiran da nake maka sun sa ban zama tafafe ba domin kana bauta Allah kana kiran Allah kiran Allah iri biyu ne akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada du'a'ul mas'ala ka roki Allah ka ce ya Allah biya mun bukata ta duk mutumin da ya daga hannu ya roki Allah to a zuciyarsa ya kudura abu shida na farko ya yarda akwai Allah na biyu ya yadda Allah yana da abin da yake nema na uku ya yadda cewa Allah ba mai rowa ba ne na hudu yana jin Allah na ganinsa na biyar yana jin Allah ya san da bukatarsa na shida ya ga an ba wani domin duk abin da za ka roƙa an kaga an ba wani za ka sa rai misali an ba wani ɗa kai kana son ɗa kai kaga an sa maka ka roƙa tunda an ba wani Allah ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah shine mamallakin sammai da kasa yana halittar abin da ya ga dama wani sai Allah ya ta bashi 'ya'ya mata zuriyar a ta haihuwa a gidansa duk mata ne kuma Allah ya sawa matan albarka su zo su haifi manyan malamai da manyan yan kasuwa da manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda za su taimaka addini a ta sa musu albarka su da iyayensu shi yasa ma Allah ya fara kawo mace a farko don mafi yawa a zamanin jahiliya ba sa son haihuwar mace sai Allah ya fara hudewa da mace yace wani kuma sai Allah ya bashi ƴaƴa maza su ma su zama duk masu albarka a samu hafizan Qur'ani a samu likitoci a samu injiniyoyi a samu ma'aikata waɗanda za su yi aikin alheri a dinga sawa babansa albarka dan babban ka a duniya in ka mutu ka bar ɗa na kwarai to ka bar asusunka kawun ɗinka ba za a rike shi za a ci gaba da saka maka aikin lada in dai har ka bar ɗa na kwarai idza matal insanu in kafa amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi da aw waladin salihin yad'u lahu idan mutum ya mutu aikinsa ya tsaya sai ta hanya uku zai ci gaba da binsa mutumin da ya sadaqatin jari alqur'anai ya baya ana karantawa ko ya titi a wani guri ko ya masallaci ko ya ko kuma ainihin ya je ya asibiti a wani guri ko ya je sa famfo ko ya rijiya ana ci ba ana sha ana alwala ana wanki to duk ranar da aka ɗebi ruwa a rijiya ta gina sai Allah ya kai masa rana ko ya ɗauki nauyin wasu ɗalibai su je su karatun addini da na zamani au ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu ko ya karantar da mutane wani ilimin da ake amfanuwa da shi ko na addini ko na zamani aw waladin salihin kun ga da aka zo kan ɗa ba a ce awwaladin ba saboda ba kowane ɗa ne zai amfani babansa ba za ka ce awwaladin falihin ya da ulam ko ya bar ɗa na ƙwarai ya masa addu'a Allah ya wa zuriyar mu albarka zama na ƙwarai yace shi yasa yace to a wannan shi ake kira du'awar mas'ala du'a'ul ibada kuma ka tashi kai sallah kai azumi kai kyauta kai sadaka da neman Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka daga wuta ya sa ka a aljanna kamar yadda muka yi bayani cewa rukunan ibada hudu ne sharuɗan ibada biyu ne rukunan ibada guda hudu kowa yana bautawa Allah ne litta'zim wal hubb wal khawf raja kana ganin girman Allah kana kaunar Allah kana kwaɗayin rahamar Allah kana kuma tsoron azabar Allah sannan akwai shar'i guda biyu al-ikhlas wal mutaba'at kuma kayi dan Allah kuma kayi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya sake ba da dalili na gaba na dalilin da yasa yake roƙon Allah yace wa inni khiftul mawaliya ita kuma sannan haƙiƙa ne na ji tsoron wato ‘yan uwana domin an ce almawal mawal ɗin mutum sun haɗa da danginsa waɗanda suke cin gadonsa wanda suka shafi kuru da usul da hawashi usul su ne babanka da kakanka da wanda ya sama kakan kaka baban baba a can sama furu ɗanka ɗan ɗanka jikanka tattafa kunnanka har ƙasa hawashi kuma su ne shakikanka da 'ya'yansu su abbanka da 'ya'yansu waɗannan su ake kira hawashi waɗannan duka ana kiransu maulan mutum dan kalmar maula tana ɗaukar ma'ana ya kai kusan talatin amma da malamai suka fassara yana nufin allah zina ya nuna hufin nasabi waɗanda suke tare da shi ko suke binsa a cikin nasaba su ne banu amninsa da kuma wato yan uwansa min waraƙi ina jin tsoron su bayana bayana dinnan yana nufin ai min ba'di mauti bayan na mutu ina jin tsoron kada su zo su ki ci gaba da aikin annabta na wa'azantarwa da karantarwa to wannan tsoron shi ya sa wato na roki Allah ya bani da in masa tarbiyya dora shi akan manhajin annabta wanda zai ci gaba da yin wa'azi da karantarwa bayan wato ainihin wucewa ta fa habli min ladunka yace ya Allah ka bani millatunka daga gare ka waliyan ka bani wato wa kana ce akira kuma yace dalili na gaba na dalilin da yasa wato ainihin nake roƙon ka bani da mata ta ta kasance akira akira ana kanta bakarariya wacce ba ta bayuwa ko babu alama za ta haihu kun ga ana samun irin wannan wani abun ka ga daga namijin ne wani ka ga daga matan ne wani daga larura ce za a iya da ta hanyar magani wani kuma daga halitta ne kamar kwanan baya can shekara uku da ya wuce an yi wata tiyata da aka yi a ƙasar saudiya wanda aka yi wata mata da shan mahaifa aka gano ta ce ta lalace aka dasa mata wata mahaifar kuma har ta samu ciki da wannan mahaifar ta aro ta kuma haihu to kun ga ashe da a wannan ashe abin nata ba larura ne na wato daga abin nan daga rashin lafiya za a iya warkar da shi don haka sai ya ce to in matata ta kasance wato ba ta haihuwa fa hammi milladun ladunka waliyan Allah ta'ala ka bani majibinci milladun ladunka daga gare ka ka bani da wanda zai jibince ni ya ci gaba da yin aikin da nake yi sai ya faɗi dalili kuma ko ya faɗi sifar ɗan ya ce ya ritu ni domin shi zai gaje ni wannan ɗan da za ka bani wa ya ritu min ali kuma zai gada daga iyalan annabi yakuba zai gaje ni wato zai gaji ilimi daga gurina da annabta kuma zai gaji hikima da annabta daga ali yaqub da haka malamai suka ce wannan gadon ba da kuɗi bane domin gadon kuɗi ne ai ba sai ya ce zai gaje ni ba an san dama da shi yake gadon sa me kuma ka zo ce da zai gaje ni in kana da dai an san zai gaje ka ba yabo bane ka ce a bada da dan ya gado na kuma kamar annabin Allah a ce kuɗi ya tara kuma hadisai duka sun nuna annabi zakariya ma ba da kuɗi ba ne bil hasan ma kafinta ne kamar da ya tabbata hadisi nan sallallahu alaihi wasallam ya ce kana zakariya najjaran shi zakariya kafinta ne sana'ar kafinta yake yake samun abinci yake ci kun ga ashe kafintanci sana'a ce mai tarihi tun daga annabin Allah yayi haka nan kira sana'a ce mai tarihi domin annabi dauda ya kasance wato makere ne kira yake shine sarki shine annabi kuma yana da rufarsa a kasuwa an gama wa'azi an gama mulki Dan kai dade an gama kuma sai ya tafi rumfarsa ta kasuwa ka kawo kanka wasa maka ka kawo mace ka da garbanka yi wasa ma ka kawo abin da kake so a yi ma ya baka kuma ya koma je ci gaba da annabtarsa kuma da ci gaba da mulkinsa mun ga ake kenan a harka ilimi ba girman kai to shine yace ya ko kuma in ka bani dan a wata kira an yariduni an yi ta bil ya zama jawabu talab kenan ko in ka bani din zai gaje ni ko kuma sifa ce tunda sifa ba'da nakira a aljumla ba'da nakira sifa wa ba'da maarif ahwal tunda waliyan nakira ne sai jumla ta zo fi'iliya a gabansa wannan jumla din ta zama ta ma'ana na roki ka bani da ne dan ya gaje ni wato ya gaji ilimin da nake da shi kuma ya gada daga iyalan annabi yaqub wanda dukan su kuma wato ainihin annaba ne annabi yaqub shine baban annabi yusuf da yan uwansa kuma shine dan annabi ishaqa annabi ishaqa dan annabi ibrahim shi yasa da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wa yafi daraja ce annabi yusuf domin shine annabi dan annabi shi kan annabi ka taɓa kunnan annabi wato annabi yusufu dan annabi yaqubu annabi yaqubu dan annabi ishaq annabi ishaqa dan annabi ibrahim kun shi shi kadai ne a cikin al'ummar duniya wanda aka samu jerin annabawa hudu ko biyar a jere a cikin wato nasabarsa to shine yace zai gaje ni kuma zai gada daga wato ainihin wato alayen annabi yakub da ka ba gado ne na kuɗi ba in kuma da gado ne na kuɗi to ba za a ce min ali yakub ba domin su ma ali yakub akwai masu gadon su kuma sun wuce da shekaru ɗaruruwa kafin zuwan sa ya za a bar gadon su shi bai gada ba har sai wanda ya zuwa gada da haka matsala ce ta ilimi da karatu kuma yadda yake wa warisa sulaimanu dawuda annabi sulaimanu ya gaji babansa annabi dauda a annabi dauda yana da wasu ƴaƴan da yawa amma da yake magana ake ta annabta sai aka ce shi ne ya gaje shi inda magana kuɗi ne a sai a ce ƴaƴansa sun gaje shi don ba ɗan kaɗai kaɗai zai gaji kuɗin ka ba sauran ma za su gada bayan wannan addu'a da ya ce kuma ya Allah ɗan da zaka bani ba kowane irin ɗa nake so ba wa ja'alhu rabbi radiyan Allah ka sa wannan ɗa zama yardajje ya zama ɗa da ka yarda da shi shi yasa ta Allah yake cewa ah, qalatul malaikatu ya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya can a cikin suratul ah, ah, ali imran yana wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin kun ga aka faɗi siffofin dan wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan kuma min as-salihin duk mutumin da Allah ya haɗa masa siffofi hudun nan to ya gama samun daraja duniya da lahira shugaba ne sannan mutum ne wanda baya baya ya danna sha'awar mata da ibada mace ba za ta ji hankalin ba shine ma'ana hasur hasur ba ana nufin wanda ba shi da halittar namiji ba wasu na fassarawa haka kuskure a'a wanda ya danne sha'awarsa da ibada وسيدا annabi ne na Allah, لنا nuna salihi da yana cikin mutane na kwarai. shi ne yake Allah ka sanya shi ya يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا الله سبحانه وتعالى يا زكريا يا كي النبي زكريا إنا نبشرك بغلام للي من maka bishara da samun ɗa wannan nunin ana kiranta nunin azama da Allah ya ce inna ba yana nufin mu da yawa ba nunu al'azama nunun ta'azim nuni ce ta girmamawa ko ta nuna girma to mune maka bishara bi gudanin da da ismuhu ya haya sunan wannan da ya haya wato an masa suna kafin ya zo duniya kuma Allah ne ya masa suna da kansa wannan ba karamin daraja ba ce a ce tun kafin a haife ka tun kafin a yi cikin ka Allah ya yi maka suna lam naj'al lahu min qablu sabiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma mu sanya ba samiyan suna lahu ga irin wannan dan min kawo da kafin haihuwarsa wato kafin haihuwarsa ba a samu wani da mai suna ya haya ba daga kansa aka fara yin ya haya wannan shi ne fassara ta farko da malamai ko kuma suka ce samiyan yana nufin ba mu sanya wato ainihin kamanceceniya gare shi ba hal alamu lahu samiya ma'ana ka san kwatance ko misali ga Allah to yana nufin kwatance ko misali babu wani ɗa da mace tsohuwa ɗan shekara casa'in da mijinta ɗan shekara ɗari da ashirin a kaurin mafi yawan malaman tafsiri da suka haifi irin irinsa wannan shine wato a ma'ana ta biyu da aka fassara wato ma'anan samiya da shi fassara ta uku suka ce a'a ba mu sanya wato kama ga annabi wato annabi ya haya ba babu wani da da ya kama da shi ya zo da wani samfari da sauran 'ya'ya da aka haifa kafin sa ba su zo da irin wannan samfari din ba saboda haka wannan shine ma'anan lam naj'al lahu min qablu saniya ma'ana ko dai ba mu sa masa suna ba ko mu sa tamfacin irin sa ba ko kuma mu yi wa wani sifa irin tasa ba sai annabi wato zakariya ya ce rabbi anna yakuni li gulam shi shi fa roki dan kuma yace to ya Allah ta da zai kasance a gare ni wato yana tambaya ne ya yadda za a bashi dan amma aure zai yi ko yaro za a bai da shi a bai da ba sai yarinya sai ce anna yakuni li gulam ta da zai kasance a gare ni wa kana timra'ati akira bayan matata bakarariya ce ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibari ni kuma na kai wato lankwasa da tsufa kashina ya bushe minan kibar saboda tsufa kashina ya bushe da kyar nake tashi da kyar nake zama tafiya ba sai da sanda to ta yaya zan samu da a cikin wannan hali ko a wannan yanayi ko a wannan ɗabi'a da na samu kaina a ciki dan malamai sun ce abin da ake kira ata wa ata shine kullu shay'in intaha duk abin da ya kai karshe sai a ce ata ma'ana ya kule kenan cikin tsufa kuma ta ata ya ato itiyan wa mutuwar, wato idan abu ya bushe ya kai mutuka kenan ai na kai nufsan na tsufa na yankwane na bushe na kandare ta kaka za a samu da a gare ni ga ko ta ba ta haihuwa qala sai Allah subhanahu wata'ala yace qala kazalika yace al'amarin haka yake zaka haihu din qala rabbuka haka Allah subhanahu wata'ala mahalicinka ya faɗa huwa alayya samar da ko wannan da abu ne mai sauki a kaina ai khalqu yahaya alayya sa'al halittar yahaya tare da tsoho da tsohuwa irin ka al'amari ne mai sauki a gurina wa qad khalaqtuka min qabl ce hakika na halicce ka min qablu kafin wato wannan lokacin ko kafin wato samun wannan da walam taku shay'an baka kasance komai ba da can ai babu kai na samar da kai kowane dan adam yana da marhala biyar marhalar babu shine yana rubuce a jikin lauhul mahfuz ba a kaddara auren auren babansa da ba da da, da babansa ba lokacin sunansa saman mai rubutacce marhala ta biyu lokacin da yake cikin mahaifa marhala ta uku lokacin da ya zo duniya marhala ta hudu lokacin yana cikin kabari marhala ta biyar lokacin da ya tsaya gaban Allah ko ita huta ko ita fa aljanna duk mutum sai ya waɗannan matakan guda biyar to wannan shine yake walan ta kushaya qala sai yace rabbi ja'alni ayatan to Allah ka sanya mun wata alama a gare ni wacce zan gane cewa matata ta samu ciki ko kuma dan zai zo qala sai Allah ta'ala ya ce ayatuka alamar ka ta cewa matarka ta sami ciki Allah kalliman nasa ka ji ba za ka iya wa mutane magana ba ko ka yi buɗe bakin ka sai ka ji ka zama kurma amma in za ka in za ka karanta Qur'ani ko za ka yi tasbihi sai bakin ka ya bude amma magana za ka sai take fitowa to shine alaman cewa matarsa ta yi ciki idan ya ga yawa ya gari ya kasa magana ya zo yaya malam yana ta haka da hannu ya kasa magana to alama ce matarsa tana da ciki to wannan shine alama da Allah ya sa masa Allah to kalliman nan ma'ana ba za ka iya mutane magana ba salasa layalin wato darare guda uku kwana uku kenan Sauriyar kuma lafiyar kalau lafiyar kalau ba kurmanta ne ta same ka ba wato wani dan tamfurare tsayar da magana za a yi gare ka na kwana uku amma ba wai an mai da kai kurma ko an mai da kai bebe ba ne za dai ka kasa magana kwana uku amma tare da ka kasa maganar amma in za ka ce subhanallah sai bakin ya buɗe za ka ce alhamdulillah sai ya buɗe amma za ka ce kai ɗauko mun kaza sai bakin ya rufe magana ba a yi kai ba amma za ka iya tasbihi to wannan shine alamar cewa matarka ta samu ciki za ta haihu fakharaja ala qaumihi min al-mihrab sai ya fito minal mihrabu daga cikin masallaci in an ce mihrab wurin da liman yake tsayawa a cikin masallaci dan shine ko ina daraja a cikin masallaci ko kuma inda ake tsayawa a kutuba an fassara nan da bangaren mihrab a cikin masallaci to sai fito daga mihrab din ko kuma wani guri da ake ware mutane inda suke ibada a cikin masallaci fa auha ilaihim sai ya nuni zuwa gare su domin wahayi yana nufin nuni cikin ma'anonin wahayi akwai nuni shi za ku ga wahayi ya zo da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani Allah ya ce ya yi wa kudan zuma wahayi wa auha rabbuka ila hali. to wannan ilhama ce kuma ya ce ya yi wa kasa wahayi bi anna rabbaka auhala laha ga mata wahayi ya ce yawa mahaifin annan Musa wahayi wa na ila ummi Musa shi ma wannan na ilhama sannan ya ce ya yi wahayi ga annabawa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di to duk wannan wahayi yana da ma'anoni da dama to yana da cikin ma'anonin sa ishara sai ce fa'auha ilayhi sai ya musu nuni ya nuni zuwa gare su an sabbihu bukratan wa ashiya ku ta yin tasbihi bukratan wa ashiya safa da yamma ko ku ta yin sallah safa da yamma ni ba zan iya magana ba ku ku ci gaba da yin sallah da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala na'am ya yahya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya wa hananan min wa zakah wa kana taqiya wa جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله سبحانه وتعالى daga nan kisa ta tsaya ba a yi mana bayanin cewa ga yadda aka yi cikin ga yadda aka haihu ha an haifi ɗa hayya har kuma gashi ana masa wahayi kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya ce ya haya wato ya haya ya zo duniya kenan shi ma gashi nan za a bai da shi annabi kuma kamar yadda babansa ya roka cewa a bashi da kuma dan ya gaje shi don za a gaya mana gadon dukiya yayi ko gadon ilimi yayi da annabta ga kayan gadon da yake so ya cina sai Allah ce ya haya ya kai Yahaya khudul kitaba ka rike littafin da aka baka duk kuwatin da ƙarfi ka rike shi ra'ayin rikau ka rike shi kankan ka ka tsaki ina masu cewa ba a ra'ayin rikau ka rike abin ka kankan ai duk abin da baka rike shi kankan ba sai an kwaci yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di abdu alaiha bin nawajiz ku rike sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu abubakar umar usman ali ku rike su da fika ku don za a bayi za a yi zamanin da za a iya bincike musulunci daga hannu kuma ku rike shi da kyau kamar yanzu da ba dan mun rike musuluncin mu da kyau ba a da yanzu an tabbata shi ku duba abin da Amurka ta yi Qur'ani a kurkukun Abu Ghraib aka sa sojojin Amurka suka dinga katse kazanta da shi ku duba abin da Denmark ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a jarida aka yi katun guda goma sha biyu da bam cewa zai je tayar zai jefa aka nuna musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan mummunan sifa wanda sai da aka yi sati goma sha biyu a jere ana buga wannan kato ku duba abin da fafaroma ya faɗa kwanan nan wanda hatta kiristoci na duniya sun fito sun ta tsine masa albarka suna cewa babu ruwansu domin ya kusa ya haɗa yakin duniya na uku dan da fafaroma bai janye wannan maganar da ya ba wataƙila da ya zama yakin duniya na uku so su suna ga cewa kamar lokaci yayi da za a iya sukar Allah a soki manzan Allah a soki Qur'ani a soki musulunci suna ga saboda talauci da rashin zuciya da musulmi suke ciki lalacewa mu ya kai ma ba za mu iya kare Allah ba za mu iya kare Qur'ani ba za mu iya kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba za mu ji zafi ba an soki su to da aka tashi duk duniya ta kusan cewa gaba daya dole ne ta ba ki ta sa dole ya fito ya ce maganganun nan shi an fahimce shi ba daidai ba shi ba haka yake nufi ba akalla dai ai kaskanci ne ga mutum babba irinsa a duniya ya faɗi maganar da zai ji tsoro da zo gyara kuma su ne ba sa son zaman lafiya ai duk mutumin da yake da mabiya ko miliyan ɗaya ne a duniya ya kamata a kyale shi ana son zaman lafiya balle musulmi adadin su ya kai kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas to mutumin da yake da mabiya wannan adadin ku ce za ku sauke shi a zauna lafiya abu zai yi shi yasa musulunci ya hana mu musu kana yace ta tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah aduwan bi ghairi ilmi kakku zagi wasu waɗanda suke bauta wani abu ba Allah ba domin ma mazajin akan Allah domin kai kana ganin nasa shirme ne kai kuma naka yana da daraja a gurinka don ka zagi nasa kaga zai rama akan naka kai ka jawo kuma ka zagi naka da aka musulunci ya hana musulmi su kokana kasu zagi kowa balle mu kuma yadda za mu girmama annabi sallallahu alaihi wasallama haka za mu girmama annabi isa haka za mu girmama maryam domin duk musulmin da ya soki annabi isa ko ya soki maryam maryam ko ya soki annabi musa ko taura, ko injila to kamar ya soki qur'ani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir sai Allah ya ce wa atainahu al-hukma mun ba wa wannan wato shi annabi haya hukunci mun ba shi hukunci wasu ce fahimta wasu ce hankali wasu ce a ilimi wasu ce haddace altaura da sanin ta shine a sabiyan yana yaro don an ce sabiyu daga shekara biyu zuwa bakwai wato Allah ya mai da shi annabi duka shekarunsa ba su wuce daga shekara uku zuwa bakwai ba annabi dan shekara bakwai sannan abu na biyu wa hananan min ladunna Allah ce sannan rahama ne da jin kai min daga gurin mu wato shi annabi haya rahama ne da jin kai daga wajen Allah subhanahu wataala wa zakatan kuma tsarki ne alheri ne jin kai ne ga iyayensa wa kana taqiyan kuma ya kasance mai tsoron Allah wa barra bi walidayhi kuma ya kasance mai biyayya ne ga iyayen nan nasa guda biyu kunga an ba shi ilimi an ba an mai da shi rahama an mai da shi zakka kuma an ce mai tsoron Allah ne ko mai biyayya ne ga iyayensa walam yakun jabbara bai kasance mai tsaurin kai ba mai girman kai ba mai jiji da kai ba mai takama mai fankama mai hura hanci mai nuna ya isa ba shine ma'anan jabbara ko bai kasance dan kama karya ba asiyan ko bai kasance mai sabon Allah ba subhanahu wa ta'ala wa salamun alaihi amincin Allah ya tabbata a kansa yauma wulida a ranar da aka haife shi wa ma ya mutu da ranar da zai mutu wa yau yi yub'athu hanyar da kuma lokacin da za a tashe shi yana rayayye a gaban Allah kuma waɗannan matakai guda uku aka ce amincin Allah yana tare da kai lokacin da aka haife ka kana tare da amincin Allah lokacin da za ka mutu kana tare da amincin Allah lokacin da ka tashi gaban Allah kana tare da amincin Allah ya mutu ya haye kenan to wannan sune darajoji da aka bashi kuma aka ce an bashi hukunci yana yaro an sanya shi hananan wato rahama ne wato daga iyayensa wa zaka kuma an sanya shi tsarki ko daɗi ga iyayensa ko alheri domin ma'anar zaka yana ɗaukan waɗannan ma'anoni wa kana taqiyan kuma ya kasance mai tsoron Allah wanda tsoron Allah nan shine babban guzurin da mutum zai yi domin zuwa lahira fa inna khayra zad at-taqwa to nan za mu tsaya nan shine wato bayani a ƙarshen bayani akan wato annabi ah, yahaya da kuma mahaifinsa annabi zakariya wanda aka buɗe mana kuma wannan darussa da muka koya daga waɗannan ayoyi su ne wato rahaman Allah ba a fidda da ita duk bukatar da kake da ita a wajen Allah ka ɗaga hannu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yurji'uhuma sifran yace Allah ta'ala mai karamci ne kuma mai kunya ne yana jin kunyar bawansa ya ɗaga hannu ya roke shi wata bukata ya sauke hannun ba tare da ya biya masa amma akwai ka'idar addu'a ka'idar ta shine ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati ku roki Allah kuna masu sakin jiki da cewa zai amsa mu. wa alamu annahu la yustajabu du'a min qalbin zati lillahi ba a amsa addu'a daga mai wasa ga falalle wanda yake kuma wato shagalalle sannan kuma yace yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal za a amsa addu'a ɗayan ku mutukar bai gaggawa ba ne gaggawar ya kulu kad da autu falam yustajab li jiya na roki Allah shekaran jiya na roki Allah kai ni na magaji tunda ya hana ni kenan to mutum mutukar bai gaggawa ya ce nayi nayi ba a bani ba to ana bashi kuma ya ce babu wani mai roƙon Allah face yana ɗayan uku ko Allah ya bashi buƙatar nan take ko kuma Allah ta'ala ya tunkuɗe masa wani sharri sakamakon wannan addu'ar da yi ta yi ka roƙi Allah ya baka dubu ɗari kuma ashe akwai karaya a gaba za ka je kai hatsari kafa ka sakari kuma za ka ci dubu ɗari da hamsin kaga za ka yi tufa dubu ɗari dubu hamsin sai Allah ya fasa waccan karayar da zai maka ya ya janye ta maimakon wannan roƙon da kai to tun da kai baka ga kudi a hannunka ba sai ka ɗauka cewa ka roka ba a baka ba ashe wani bala'i aka tunkuɗe ma ko kuma na uku Allah ya ga in ya baka din a nan ba za su maka amfani da yawa wata kila sa maka ɗagawa ko su hana ka zuwa jam'i ko su sa ka watsi da abokanka ko ka ci mutuncin yan uwanka ko dai kuɗin su fanɗarar da kai daga hanya madaidaiciya sai Allah ya ajiye maka a cikin gidanka na aljanna sai mutum ya shiga aljanna ya ga fara gida da kayan halatu ya ce ni ba aiki na bai kai wannan abin da na gani ba sai Allah ya ce addu'ar da kai ta yi ce a duniya baka kaza baka kaza shine na musanya maka da katon gida a cikin aljanna an ce a lokacin sai mutum ya yi fata ina ma duk bukatar da ya roƙa ba a bashi ba wani kuma zai taro kwan zai taro kwan sai Allah ya ajiye sai ga abin akan ɗanka sai ka karo ka haifi rikakken malami ko rikakken mai kuɗi ko shugaba mai adalci wanda zai rike al'umma ya musu adalci wataƙila ma ƙasar nan da ta shiga halin kakaduka yi ta hannun ɗanka Allah zai kawo mafita addu'a da kake ta yi Allah yi min kaza yi min kaza sai Allah ya sa ɗanka ya zama nagari ya zama shugaban al'umma da zai fitar da al'umma daga tsanani ta sa kun ga ashe kenan kan mu daina roƙon Allah ko da ko mu ga abin a hannun mu ba to wannan shine abin da muka koya daga wannan darasi da waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muka karanta ya sa da zama tsira gare mu duniya da lafiya wassalamu alaikum